الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوك لك أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن صلى الثواب جزيلا أما بعد أوقوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابك قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da shi daga watan uku shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadana a watan rahma muna roƙon Allah subhanahu wa ya lullube mu da rahamomin su inda ba za su kirgo ba a wannan katafarin gari na Jos wannan jiha ta Filato inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani wanda muna roƙon Allah ta'ala ka sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah ka sa muna cikin waɗanda alƙur'ani zai ceta abinda aka ce ni a littafin nan Allah ka ba mu ikon na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka faɗa na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da abinda suka bar wa'inda iyayensu suka rasu a cikin mu nan gaba ɗaya Allah ya kika su yi musu rahama wa'inda kuma suke da iyaye a raye Allah ka yi musu arzikin rabuwa da iyayensu lafiya ah, akwai tambaya ne domin suka ce Assalamu wanda ya addu'a da fatan alkhairi yake mutum ya yi aure malam bai tare da matar shi ba sai kuma ya sake ta malam wai ku tambaye da yake nan ta tsaki ko yaya ta ta sadaki sai ne inda ne ba wa kuma da kuma alai inna min iddatin ta ta dura wala kan wani na san ta yanzu yanzu yana zuwa daura mata wani wani kawai da gaggauta sai ya da su shige ciki sai a kan da wajen ku da ke tura fara da fara da shi tunda shi ya ce bai san karbu don ba wani dalili ba ne ya faru tunda dama Allah ya ce in a wasu mufti da zaujin makana zaujin wa adidu tsara qitaran fala ta'khudhu minhu shay'a mu je ta gaba ne tafiye shi na bi ma da ya ce mutum ya yi Allah ya kiyaye ne ya tafi masu shi yana cikin mayu domin suke da ya yi ya yi koya wala matsala ce ta ni tsakanin malamai amma gobe zan zo da littafi zan karanto muku ku ji bangaren waɗanda suka ce ta sako da bangaren waɗanda suka ce maka sakuwa eh, ana rigima akan abin da ya shafi talakus sakara da talakus kadama in mutum ya yi fushi Kushin ya fita daga ƙa'ida ya saki matarsa ta saku ko wata sakuwa haka wanda ya sha kayan maye ya saki mace ta saku ko wata sakuwa duk wannan sabanin akwai shi tsakanin malami mu je gaba dan wata yana tambaya malam me hukuncin mutumin da yake kuliji to Allah ya kiyaye na mutu da hulicin alga ta mala ai magana ta lalace eh wata ce yake so ya aura ta ce ba za ta aure shi wasu ya koma fari ko ko a'a in ya riga ya yi auren wacce ya auro ya ta shi har ta aure shi shi fa wuce ya gane ba ba. Allah ya yi shi ya je wuri duniyar zan yi karba da shi kawai ke ta aka yi ka wani katako katako rudu rodo ku fahimci wannan an fahimta ne shi yasa duk abin da yake na haɗari asali na ne ya kamata ya kusa mai ba wacce ba shi yasa su mata yana daga cikin kuskuren da suke yi wallahi akwai wani haɗari da ke fuskantar mu kun ga in dai mata na yin karatu suna fitowa da sunan aiki muddin mazaje na rasa su aiki mata na samu kuma na da mazaje kuna gane ba saboda ku kalli wani abu mafi yawanci ko in ce maka duka matan da suke yin sihiri don su mallake da dala in san mallake su suna mallakar su ne don su yi musu biyayya ko don su wulakanta su don su wulakanta su da a ce ma mata suna sihiri ne in sun mallaki da shi su suna yin biyayya da su da ga duk wacce ta yi sihiri don ta mallake miji in ta mallaki ba ta take mai ba wulaƙanta shi to samun mata masu lissafi da tarbiyya irin suna na khadijatul kubra wadda za ta tabbaci annabi da dukiyarta da ba shi gudunmawa a lokacin da ya dace kuma tarihi bai taɓa ruwaita ba ta taɓa gorantawa annabi ba to suna kaɗan ne cikin mata ba su da yawa wata ko tafiya ake kana da aiki Allah ya kawo jarrabawa ka rasa ita tana da shi ko daga nan in ba sa abu ko biyayya ka daina in za ka in za ta fita yanzu shi kenan ba ka isa ba a nemi izinin kawo ce yasa tun daga tsarin farko da Allah ya yi tun daga zaman aljanna ita mace tabi'a ce ga namiji me tabi'a bi take shi sa ga Allah ya ce kullu ya adamu sun anta wa zawjuka aljanna kai da matarka ku zauna a aljanna shi sa nan gurin sai ne ce duk inda ga mace ɗayan ku ko ƴar wani ko uwar wani ko matar wani a kowane mataki ba matakin da Allah ya ce mace a bata ta duk wannan fafutukan na a kashi mata shi wani abu in dai abu ne da ya wuce akwai abin da mun san cewa yana da alaka da su akwai abin da bai da alaka da su in ya wuce harkokin su na cikin gida da waye da wasu abubuwa da kuma an shiga wani bari to shi yasa za ka ga duk wahalar da kai za ka shiga gaba wata kakarin in ka gaba ita tana zaune to haka za a raka da ita za a biyu bayan a shiga yanzu ka tashi kana neman takarar gwamna a jiha ko ba a taɓa ganin ta a karfin ba har ka ci gwamna ka shiga can ƙauyen ka fita ta an gan wahala da an sanar da kai ka ci gwamna in an tashi idan za a shiga gidan gwamnati da wani ashira yayin da kai kake ya excellency jimo ko ko mai girma gwamna ko mai girma ba ne ita kuma mai sunanta kaga watakila ma ba wanda ya taba ganin ta wannan karfe ba an gan wahala ba to ne ta za a shiga to idan mijin aka yi rashin sa'a ita in mijin shi yake gwamna aka rantsar da shi kaga ita sunan ta da a taku shi mijin shi kuma mai sunansa mai sunansa ne? mutum ba? ai kaga mijin gwamna kai da kanka duk wanda ya faɗa ya saya ya ji cewa a bakin sa kalma mijin wa to wannan shi ne saboda haka wannan shafe shafe da maza suka ɗauko wallahi ko matan ma ba daidai ba ne shi kana maza tunda dama shi dan ne ya ce wala amurannahum na khalqan lahi wallahi sai na umarce su sun canja halittar Allah Allah ya fi kowa sanin abin da ya dace da ya kamata duk duniya a yi kowa fari da haka Allah ji amma rabawa a yi wani farin wani baƙin abu ne da ke nuna cewa akwai Allah sa ya ce wa min ayatihi khalqus sama, wal ardi sai ce wa ikhtilafu teku wa ku. har shi yanzu da Allah sai ya ce to yanzu duk duniya ana so a koma kowa ya koma magana da yare ɗaya kuna ganin zai to Allah ya launi biyu ya yayi fari yi wa a ce kuma ana so a canja wa Allah tsari kowa kuma ya koma siyan mai ya shafa ya koma fari tsakani da Allah a ko matan ma ba daidai ba ne, nasun ma ballanta da kai namiji an fahimta yi yawa Allah ya samu dace mu je ta gaba na ya karshe ma da yake roƙon mana za ka yana bukatar ba da ya samu dora da lissafi a nan da Allah mana to wallahi dai da Ramadan din nan ba lokaci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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Allah ta'ala ya ce wa idan qila lahu in aka ce musu ta'alau ku zo ila ma anzalallahu zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa ila rasuli sannan ku min ƙauya zuwa ga bayanin da manzon Allah ya akan abinda Allah in yi saukar Falu sai su ce hasbuna ma wajadana a aba'ana ya ishe mu mu abinda muka samu iyayenmu suna kai Allah ya ce a walau kana shin yanzu koda ya kasance a walau kana aba'uhum koda ya kasance iyayen nasu la ya'lamuna shay'an ba su san komai ba sannan wala duna sabila kuma ba a kan tafarki na daidai suke ba haka za su dinga bin iyayen wannan abin da aka kai ƙarshe sun ɗauko wasu abubuwa sun halatta wanda Allah subhanahu sun haramta makansu wanda Allah ba shi ya haramta ba shi ne sai Allah ta'ala ya ce ina ayat da alaran ma ya karanta kafin wannan ma da Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham sai ce walakin alladhina kafaru wa'annan kafiran ya taru na al-kadhib cikin kirkiri ƙarya su ma Allah kuma wa aksaruhum la yaqilun mafi yawanci rashin hankali ne yake sawa sai a karan kankin kanka a muƙabilin abin da Allah ya ce daidai ne kai kuma ka ga ba daidai ba ne naka shi ne daidan da shi aka ce to wa idan ƙila lahum in aka ce musu ta'alau ku zu zuwa ga abin da Allah ya saukar na ku kaɗaita shi da bauta kar ku haɗa shi da kowa sannan ku halatta abin da shi Allah ya halatta ɗin abin da ya ce haram ne ku ce haram ne sai su ce to kan a tafau wannan karatun ba mu san shi ba to da haka zamu ga cewa wa idza qila lahum alwawu dinnan ko ya zama wa wasu ce sabon zance Allah ya fara ko ya zama har ku asbin ne atafi ne akan jumlar da ta gabata a ƙarshen waccan ayan walakin na aksarahum la ya'lamuna sai zamantu wa idza alwawu din harfu atfin ne ko zaman to isti'nafiya mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab idza wato adatu shartin ne gairu jari mutadamminun ma'ana sharti fi mahalli nasbi daka wa huwa mudafun ila fi'ilun madin ne mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu ko kace mabniun lil majhul amma akwai malaman nahwu da suke ganin ma dama magana tana da alaƙa da Allah ko annabi bai kamata a ce mabni bil majhul basiri a ce mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu ta'adduban ma Allah to da ka sai zamanto qila fi'lun madin ne mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu min على الفتح لا محل له من الإعراب وإذا قيل لهم تعالوا تنقل سيدمنت تعالوا فعل أمر ني مبني على حذف النون ومبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فائل wannan jumla ta ta'alau ila ma anzalallahu sai ta zamanto ita ce fi mahalli raf'in na'ibul fa'il jumla ta wato ila lahum ta'alau sai zamanto ita ce wato fi mahalli nasbi maqulul qawl na ila sannan jimla ta maqul أو بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا نعلم قتالا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وإذا أقول لهم أين وإذا قيل لهم شيما تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنازجين رأيت المنازجين يصدون عنك صدودا ونقول إن شيء نبير القرآن إذا كنت أقول أبو

لا لكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wani guda ɗaya ya rage sai kuma wanda ya zo da siga na mata wa idza qila lakum ta'alu yastaghfir lakum rasulun wa idza qila lahum ta'alu لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وصلنا يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ملاء يوسف فتعالوا فتعالوا الذين أمتعهن سواء جميلا aga wa'annan su ne gurare guda takwas to ta'alau ma'anar shi shine ku da aka za ku ga wanda ya kusan daidai da wannan shine na suratul nisa'i wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzala Allah wa ila rasuli Allah sai ya ce ra'aytal za ka ga munafakai ya sudduna an ka sududa to haka nan Allah yake in aka ce ku zo a karanta muku a muku bayanin abinda Allah ya saukar ƙalu sai su ce hasbuna ma wajadana alaihi aba'a eh mu dai kan abin da muka samu iyaye na kai ya isa kaga qalu fi'lun madin mabnin ala dhamm liittisalihi bi waw al-jama'a wal waw fi mahall fa'il hasbuna mubtada ne wa huwa mudafun na mudafun ilayhi ma dinnan shine fi mahallin rafi khabar na wato hasbuna wannan jimla ta hasbuna ma wajadana gabaki dai ita ce fi mahallin nasbin maqulun qaul na tsara. ya ishe mu abinda muka samu iyayen mu suna kai to tunda Allah ke aiko annabawa babu abin da ya wahal da su irin addinin iyaye da kakanni mutum zai jira ka sai ta gama bayani sai ce to wai tsaya ma kunna. wai izalan nan da kake ta magana yaushe aka kafa ta ba ka ake shegar ta nan ba da ba su ɗaya shekarar ta nawa da zuwa duniya gaba a gaban mu ba aka kafa ta ba wannan magana ake ba abin da ake magana yanzu ayoyin da alaramma ake ta da maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da muke kawowa muna fassara ayoyin nan dan Allah su kuma a gaban ka aka saukar da su eh ko sun girme ka sun girme babanka so mu in ka ce ba yin kungiya baka yi mana laifi ba ka saba ma Allah ba ko annabi amma in ka ce ba bin sunnar manzon Allah so mu lokacin ne kai mana laifi kungiya akwai dalilin da yasa aka kafa ta yanayi ne na duniya ya zo a harkar addini ba sa kafa girmama ɗaiɗaikun mutane amma suna girmama organization to ko ba komai in kana rayuwa a ƙasa gwamnati ta fahimci kai ba ɗan tada hankali ba ne ba bala'i kake so ka kawo mata ba to ya zamanto akwai wani tsari da kuke tafiya a kansa ko mu yanzu muna da organization ko ba mu da shi sai DL kaga muna da shi kawai abu ne da yake karkashin tsari na da'awa wannan fa shine kawai fa ta amma sanda duk kake kokarin ka dora mutum zuwa ga abinda Allah ya da abinda manzon Allah ya sai ka gama bayani sai ce maka a ah, to yanzu kana nufin su malam na bakin rafi sanan salihu kaga yana cewa su bauta ma Allah kar su hada shi da kowa suka ce kalu ya salihu kad kunta na marjuwan kabla hada da fa muna ta tsammanin kai kamata ka shugabance mu nan zuwa dan wani lokaci amma kawai ana zaune sai ka miƙe ka ce Allah ne ya aiko kuma ka ce wai ka abota wa kowa sai kai shi ke fahishatan kaga idan suka aikata wata alfasha sai su ce ai haka suka samu iyayensu suna kai zaka ita na mana ayan cikin suratul arabi وإذا قيل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا qalu وجدنا عليها فيها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هذا إيه aka ce musu ba ki musu bane sai ce kalin wata na alaiha a ba a haka muka samu iyayen manayi kuma tun da neman ga iyayen manayi ba zai yi wa ce ba daidai suke ba wallahi ba a mara tsari ai Allah ne ya bada umarni ya ce a hujjar kawai wa iyaye ne Allah sai ce ƙarya ne kul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah ba zai yi umarni ayi alfasha ba a taquluna 'ala Allah ma la ta'lamu wuri kuna faɗar abin da ya shafi lamarin Allah ba ku sani ba kaga abin da zai biwa kul amara rabbi bil qisti Allah ya yi umarni da al-qist shi sa malamai suka ce al-qist anan wajen shine tauhidi Allah ya yi umarni da a ta shi shi kaɗai kar a haɗa da kowa. To Allahumma in har za ka kafa hujja da iyaye to dole sai iyayenka sun zama irin annabi Yusuf kaga shi ya ce wattaba'tu millata abai ni na wata farkin iyayena sai ya ce Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub su iyayen nashi akan mai suke Allah ya ce ma kana lana an shirka billahi min shi bai taba yiwa mu shirka da Allah ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wannan falala ce da Allah ya yi mana kuma yi wa raguwar mutane in za su bi ta farkin iyayen amma mafi yawancin mutane ba sa gode ma Allah a kan ni'imar da ya musu inda ai munasabar da ya sayi wannan magana lokacin da ya biyo mishi na gidan kurkuku da Allah ya ce wa daka da a usidi na fatiya yana shiga kurkuku tare da wasu matasa guda biyu haduhu ba. ɗaya eh, zai ya same shi yake inni a rani a asiru kamar na yi mafarki na ga ina zo biya wa da al'akaru ɗaya eh, ce inni a rani a hamilu faukara a sai ku ba zan ta akulin tsayin na yi mafarki na na sun tsuntsaye suna Na bi ina bi ta'wilihi na naraka min al musu a fassara mana mafarkin nan muna ganin ka kai mutumin kirki shi sa akwai abin da malaman balaga suke ce masa uslubul hakim mutum ya tambaye ka wani abu lokacin da zaka ba shi amsa an ka gaba shi mane bukata shi sai ka ba shi amsa da wani abu ta su fassarar mafarki suka tambaya sannan duk abin da za a yi wa mutane a duniya wallahi farkon abin da za a yi shine a gyara su duk kuskuren da zaka tafi ma Allah da shi wallahi in baka tafi da shirka ba za a daidaita amma wallahi in ka tafi da shirka to maganan wai a daidaita ba da tasowa muhimmancin haka ne ga tambayar da suka yi shi kuma annabi yusuf yana ganin wannan damar tasa sai ga wajibin farko da yake kansa bari ya ɗora su akan tauhi. shi ce masa ba da laya shi kuma ba amin kurza ba za a kawo muku abinci ba kafin ku karya illa a wuri ta'wilihi kabla an kuma. sai na fassara muku mafarkin da kuka zo kuka tabbe sai yace zalikuma mimma ni rabbi wannan yana cikin abin da Allah ya sanar da ni sai ce musu inni taraktu ni na yi musu nan taraftu ba da ma'anan na bari ba saboda in ka fassara taraftu da ma'anan na bari to zai ba da muguwar ma'anar da to ta yi shi ma annabi Yusuf da gunki yake bautawa to da ya gano ba kyau shi ma ya bari a'a inni tarattu inni ankartu millata qaumi Na yi musun tabarkin mutanen da la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum Ba su imani da Allah ba dangane da lahira su kakare ne to daga nan shine sai ya shiga bi musu da'awa daga nan ne ya ce musu to tun da ban bin wannan tafarkin to wata ba millata abadi ni ina kan tafarkin iyayena su ne ibrahima wa ishaqa wa yaqub kuma ya tafarkin yace ma kana lana an nushrika billahi min shay dai wa shirka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da bakin sa mai albarka ya faɗa da yana magana akan annabi Yusuf yace al-karim bunul karim bunul karim bunul karim Yusuf dan annabi Yaqub annabi yaqub dan annabi isa annabi isa dan annabi ibrahim to faɗa mana iyayen nasa irin wa'annan ne sannan kuma suna da alaƙa da shirka ko ba su da shi kaga wa'annan ba su da shi shi yasa da ya tashi musu kira da sai ce musu ya sa ibayyar sai ya ku abokaina na zama gidan kuku a arbabun mutafarriquna khairun yanzu ababen bota daban-daban su ne mafiya alkhairi amullahu wahidul qahhar ko Allah da ci baya ne wanda yake bilin jaye a kan kowa sai yake masa mata a gurin min duni ba ko da kuke bauta wanda ba Allah ba illa Allah an sammaiti muwa antum wa aba'ukum ma anzalallahu bi halin sultan sunaye ne ko kuka sa su sai yake musu in la hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyahu ba wanda zai hukunci ka yadda addini yake sai Allah ya ka shi umarnin cewa kada a bauta wa kowa sai shi sai ce zalika addinul qayyim walakin aksara nasi la ya'lamu wannan shine addini yake sannan ya dawo yake wasu ya sahibi bayyana أما أحدكما فيسقي ربه كما كما فيسقي ربه كما وأما الآخر فيسلك تأكل الطير والمرأة ولي الأمر الذي به تستفيان. سو ده مهم منطق ɗora mutane a kan tauhidi sai da yi musu wannan da a wasu to maganar iyaye wayanda suka mutu kafin gaskiya aka bayyana Allah ya ji kansu amma kai kai ta kanka abin da zai biyo baya dama ne alaikum an kusa ku to kowa in ta kansa la yadurukum babba ya kowa in ta kansa ka wannan shi ne. to kada sai Allah ya ce ce su ce qalu ma wazirna alayhi aba hasbuna abinda muka samu iyaye na kai ya ishe shi ne Allah ya ce a walau kana yanzu ko da jirayen la ya alamu na shi'an ba su san komai aka kawo hamzatu listifham alhamza din nan da ta biyu a din nan istifhamul inkari tawbili da ma'anan ai bai ma dace ba ko da yanzu ya kasance iyayen naku ba ku san ba su san komai ba sai ya zama to alwawu wawun hali kana fi irin malin nan in tsabaru shi ne ismu kana wa huwa mudahun kun mudahun ne ɗawalin kana tsabaru la ya alamu na shaidan la har kuna ya alamu na fi irin wa fa'in shi'an shi ne ta la ya alamu na shi'an fi mahalli na su bin tsabaru kana da aka yanzu mai jawabin na lau ɗawalin kana tsabaru la ya alamu na shi'an yadda ta bi'u na hukum ko da iyayen ba su san komai ba sai kuma ku bi su irin wannan ayan ne ba sai ce annabi ya zage su tun da wani wurin Allah ya ce a wajen kana aba wa la ya kiru na shay'a wa la ya ko da iyayen naku ba su da hankali aka za ku ci gaba da musu to tun da an ce san ba su da hankali nan an ce su san ba shi ke sai ce to an zagi iyayen su a zo a tattauna kwamiti a kawo a zo a samu waɗanda su abu ɗaliba ce illa mu ba za su iya haƙuri akan zagi iya wa da ɗan uwan ka yake ba billahi allazi la ilaha illa huwa quli ta'ala shi wallahi sai an yi bala'i an ba bala'i dan girman Allah ya rafi ya kamata a nasaba annabi a ce annabi yana zai kaga ba ma ka san kawo ƙara kuma su me suka masara da zagi cewa iyayensu ba su ba kuma shi magana sai yake fara sun ce zagin su ake da haka jumla ta awalau kana aba'u la ya'lamuna shay'an gabaki ɗayanta wato la ya'lamuna shay'an wato fi mahalli nasbin hal domin takadirin sa shine awalau kana aba'u jahalatu ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا shine dalilin da ya yasa Qur'ani ya haɗa nau'i guda biyu yake baka labari ce maka afa man kana mu'minan kaman kana fasika sai ce maka la yastawi amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun sai ce wa amma alladhina fasaqu fa ma'awahum nar a ranar har manzon Allah sai da aka karya masa haƙura rubaiya annabi ya suma a rana amma shin annabin yana cikin waɗanda ta'awan mutum hamsin ɗin nan don arba'in suka sarko aka ban mutum goma kuma kafin su kusur da abdullahi bin shigar ya faɗa musu ya ce kan ku manta manzan Allah ya mana wasiya ya ce kan mu sauko arba'in suka sauko amma wasifar ta shafa aka kashe mutum saba'in da biyu a ranar har babban mai gida sai da matsalar ta sha shi yasa ga da aka ga da suka zo suka tattauna na sana'a wajen ina ne matsala ta Allah ya ce musu a walan ma a sabon kuma suna ko wasu ne suka dawo bala'in ya shafe ka to barin yin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna yana cikin abin da ya haifar mana da matsala cikin al'ummar nan Allah subhanahu da ce to wallahi duk wanda yake zalunci ku tashi ku rika hannun shi ku hana shi zalunci in ba haka ba Allah zai tun kudo uku ba wallahi sai ta ku kuwa kuma wallahi ku daga hannu ku yi ta addu'a kuna roƙon Allah Allah ya ba. Allah subhanahu Ta'ala wannan al'ummar da yake tana daga cikin mafi alkhairin al'umma da yake kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ku ne al'ummar da ta fi kowace al'umma wacce aka fitar da ita don ku amfanar da mutane abu na farko sai Allah ke ta amuru na bil kuna yin umarni da abu mai kyau sannan wata tanhauna kuna hana munkari sannan wa tu'minuna billahi kuma kun yi imani da Allah sai malamai suka ci. saboda umarni da kyakkyawan abu da hali da mummuna suna da alaƙa da imani da Allah shi yasa Allah sai da ya fara faɗa su sannan ya ce wa tu'minuna billahi Allah ya ce kuntum khayra ummatin ba tu'minuna billahi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai da aka fara faɗan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan aka faɗi wa tu'minuna billahi to lokacin da zai kaga al'umma ta ba umarni da kyakkyawan abu ta abin da ya kamata a yi ba ne miƙewa ya ce a yi da abu ya bayyana ba wanda zai miƙe ya ce a bari wala nan al'ummar alama ne su Allah ya ne mata albarka gaba ɗaya mun karanto a baya a cikin wannan sura Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam annabi isa ya ne kalle su yace Allah ya ne musu albarka annabi dawuda ya ce Allah ya ne musu albarka Allah sai ce zalika bima asau wa kanu ya'tadu saboda abinda suke na saban Allah mutane ne yan ta'adda saboda daga cikin ta'addancin kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu saboda ba sa hana junan su yin barna duk abin da kaga mutum yana yin zaramin ido ya ci gaba da yi shi ma in yaga kana yin wani abu maganan wannan al'ummar da Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi to ba maganin tawaso bil haƙi ko tawaso bil sabar ba duk wanda aka shi ko yana banna a dare shi ya ci gaba da yin bannasa kun ga wannan wa'azuzzukan da ake da karantarwa nan da can a ce su tura mu malamai a shari'a da zage-zage da billahi lazi inda yau za a kame a daina a yi shiru bala'in da zai danno wa ƙasan nan wala ba mamaki sai dai da hali shi yasa kaga Allah ya ce wa ma ka falawla kana min al-qulub min qablikum qulub baqiyatin auna an al-fasad fil ard illa qalilan mimman anjina minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin sai yace wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi ba yadda da Allah ya hallaka mutanen wani gari saboda zalunci wa ahluha muslimun matuƙar a cikin garin a da suke ƙoƙari a tashi a gyara wani an a da lalace ba Allah ba zai zo ya kammari al'umma ga baki da ba shi yasa manzo Allah ya ba da misali shi yace masal da qa'im fi hududillahi wal waqi fiha misalin waɗanda suke afka wa dokar Allah da waɗanda suke saban Allah shi yace ka masal qawmin istahmu ala safina kamar mutane ne suka hau jirgin ruwa mai hawa biyu sai yace fasara ba'aduhum a'laha wa ba'aduhum asfala inda masallacin nan bayan da hawa biyu da ƙasa ga kuma ɗaya ce shi ke da. tsakanin lalli fi a zuwa ha a nasta gomin ilmai mago a Wa fauka suke sama in suna buƙatar ruwa sai sun taho ƙasa sannan su ɗibo ranar nan kawai sai na saman suka zauna suna jirgin sai na ƙasar zajen su suka ce kai gaskiya fa zuwa ƙasar nan da muke yana yawa muna takura mutanen nan لو أنا كرتنا في نسيبنا كرتا ولم نؤذي من فوقنا إلى ما أشيك وتل من قصد ruwan nan ma muke sama maimakon sai mun zo ƙasa a ba ai kawai abin da za a kula jirgin na kawai sai manzo Allah ya ce fa in aradu wa ma fa in tarahu ma aradu jami'a idan suna jin su suna mitin suka ce a daina zuwa ƙasa tun da sun kusa da ruwa sai na ƙasan suka ta ku hula mana ba ku kuke zama ba da Allah idan aka hulo jirgin na saman ne kaɗai za su samu matsalar kwata na ƙasa to haka fa manzo Allah ya kwatanta banna cikin al'umma in wasu na kallo ana yin abu suka ce ba wasu su bai shafe su ba wallahi wannan abin da wasu za su je su jiro su masu ya shafi waɗanda suka ce ba su. wannan fa yana ciki ba to saboda haka yin zaman ku yin umarni da kyakkyawan abu da bari wannan wajibi ne cikin wannan al'umma kuma wallahi daga lokacin da al'umma aka dawo aka ce a daina shi ke nan to sai da hali shi yasa wani hadisin manzon Allah ya faɗa cewa ma min nabi babu wani annabi ba asahu Allah fi ummatin qabli wanda Allah ya aiko shi kafin ni illa kana lahu min ummati ummatihi hawariyu ba sai annabin yana da ɗan bala yana da ɗin gane kashi na akan addini sannan wa sahabu ya nuna da sunnati wa yadda nuna. yana da ɗalibai da suke riko da sunna shi da karanta wushi sai yace summa inna ha takhluqu min yi hukm bayan wa'incan wannan sun tafi wasu za su zo daga baya ya kuluna ma da ya fara su faɗa abin da ba za su aikata ba wa ya fa'alu da malamin umaru sai aikin da ba shi aka ce shi ba sai manzo Allah ya ce fa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su da hannun shi to mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi wanda ya yaƙe su da hannun shi to fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi wanda ya ga Allah ba zai iya hanawa da ƙarfi ba ba zai iya magana ba amma Allah ya san abin da ake yi iya abin da zai shi ne kamata abin a zuciyarsa da huwa ruhu amma manzo Allah sai ce wa laysa wara zalika min al-iman habbat khardal duk wanda banna ta bayyana cikin al'ummar nan bai tsaye muku ka iya amfani da karfin ka hana to hana wa'azi za ka iya yi ba za ka hanawa da karfi ba hana a inda kake da na ɗayan da na biyu bai yi wa to kar ka shiga cikin masu goya ba banna baya annabi ya ce in banna ta bayyana wani ya zo yana cikin masu goyon bayan ɓallar wallahi bai da tasara imani haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato faɗa saboda a dakile hanyoyin yaɗuwar ɓalla cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Laka masu cewa a jafarki a yi shuru in an ga ɓanna suna ganin kamar shi ne maslaha ɗan a ce an cika sa ido a wannan ba ne ba manzo Allah ne zo cewa ya ga sahabbai akan hanya suna zaune majalisa ya ce musu iya wal julus fi qur'an ina muku kashe ku zama a bakin hanya suka ce Rasulullah la ba inda za mu zauna sai nan gurin ce to in ba ku da wajen zama sai nan gurin wajibi ne sai kun kiyaye haƙƙin hanya sai suka ce me haƙƙin hanya sai annabi ya ce masa gaddul ba kullun tsaye ku kun kuna in majalisar ku a bakin titi take ko to dan rinsa idan ku daga kallon haram sannan wa rabbu salam sannan wanda yi muku sallama kuma yi masa da sallama sannan daga ciki annabi ya faɗa musu duk wata majalisa da take bakin titi daga cikin sharaɗin ta ci gaba da zama banda gaskul basar da Ratu salari da kankul aza kuna zaune majalisar ku a bakin titi take to ku tabbatar da cewa kuna kamewa ba ku ba a cutar da mutane a inda idan kuke gani sannan da yin umarni da kyakkyawan abu da hani da da mummuna in ba haka wannan majalisar ta majalisar haramci zamanta a bakin titi dan saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu majalisoshi da za su yi mata na kuka suna ce mata majalisar sa'i wayan mace ta zo sai a kura mace ido a ita kallon ta sai ta shiri kallon ta ma saboda ta gana ana kallon ta sai ga tana tafiya tana harbiwa za ka irin waɗannan majalisu ba su cika sharaɗin da annabi ya ce ba gaddal basar kafkul aza wa raddu salami wal amru bil ma'ruf sannan wa nahyi anil munkar wannan aya ba ta nuna cewa in ni na gane gaskiya shi ke nan sai in zara ido kada kowa ma ya gane ba haka ai kake ne ba da haka ya yi mallabi na amanu alaikum an kusakun da haka alaikum ismu fi'il amrin ne da ma'anin ilzamu an kusakun ku lizimci kawo muna da ismu fi'ilun malin muna da ismu fi'ilun mudari yayin da muke da mali da mudari sannan muna da ismu fi'il amrin wanda ba su da yawa amma wayo mana a shuruhun jami'a sanda za ka ce a yi wani abu ko a bar wani abu zama to kana nufin aikin da kake yi dan ka ga fuskar Allah da shi alƙiyama wa iza'at dini da kuma kana so kai haka ne dan addini ya dauka latta shaffi ba ina yi bane da rubuta haushi to da anan zan ja hankalin malamai masu mumbari da ustazai wallahi da yawa mukan yi amfani da mambarorin da majalis na malaman addini ko dama mu san ta inda rigimar ta faru amma ba ya dama sai magana shi ke wani sai abu ya zama na tana magana sai biyar hmm? to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da za mu yi zama na Allah ne ba da kowa a ciki Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya Allah madaukakin sarki ka shiri shugabannin Allah ka dora su akan daidai ka yi riko da hannunsu muna roƙon Allah ka sa jin kai da tausayi da rahama a zukatansu Allah kada ka sa su zama azaba akan madan sarki sunayensa kowa da bukatar sa nan wajen ta alkhairi Allah ka biya masa abinda muke um, muke so na alkhairi ko yana nesa Allah ya kawo mana shi ko sai hada mana shi na sharri kuma ko yana kusa da mu Allah ka nisanta mana abu Allah kar ka hada mana shi dan sarki sunayensa Allah ka sa muna daga cikin wa'inda za a yanta a watan Ramadan ɗinnan. nan Allah ka sa muna cikin wa'inda za a karba ayyukan su Allah madaukakin sarki ka tsauri ta rayukan mu cikin aikin alkhairi